وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwana masoya sidina rasulallah sallallahu alaihi wasallama mahadarta wannan waje mai taron albarka musamman jagoran wannan majalisi a sheikh malam abidun rahman allah ya ƙara masa lafiya ina sallama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah ba abin da za mu ce wa Allah tabaraka wa ta'ala da Ubangiji ya tara mu a wannan waje muka taru ba don komai ba sai don manufa ƙwaya ɗaya manufan nan ita ce janabi na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama abin da ya tara mu kenan a nan wajen mu faɗi shugaba sallallahu alaihi wasallama mu yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu karanta alqur'ani mu karanta yi salati domin zuciyoyinmu mu tashi daga wannan waje mu samu wani haske a ce ko yaya ne ya daga a cikin ruhinmu sannan kuma mu zama a hawalinmu an daɗa samun canji a tare da su sun daɗa rikida su fantu wato da wato a hawalu halaye wanda su kursiyai daman shi maulidi ba ana zuwa maulidi ne gurin cikin gafala ba ka zo maulidi ya zama kuma a zauna cikin gafala duk wato kasancewa in ka zo maulidi kamar wanda ya je kasuwa ne wanda ya je kasuwa ai so yake in ya je kasuwa ya samu riba ya dawo da ita gida ya samu kuɗi ya kawo wa iyalansa ko makamancin haka to shi ma maulidi wani babban waje ne wanda ba kawai kana zuwa ka je ka dawo ba ne a'a ka san ka je gurin maulidi me ka samu a gurin maulidi ya zama ka rabota da wani haske da ya haɗa a cikin zuciyarka wanda zai ƙara ɗaga ka ya ƙara ma himma cikin Allah ko Allah ya daɗa buɗe ma wata ƙofa ta shuhudin shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan shine shi yasa an zo maulidi ba a zancen ba a zancen kowa sai annabi sai kuma abin da ya rafi shugaba sallallahu alaihi wasallama Isa yan uwa babban abin da za mu duba kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani yake cewa bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya mana shugaba sallallahu alaihi wasallama domin ya zambe mana abun koyi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zame mana abun duba ma'ana duk kulliyarka ka tattare ta da nafsinka da akalinka da ruhinka da sirrinka da ita kanta nafsin baki ɗaya ka tattare su ya zama ba inda suka fuskanta in ba annabi ba ya zama baki ɗaya annabi suke duba da ita nafsin yawwa a mataki na nafsinka da ya zama nafsinka annabi take duba akalinka ya zama manzo Allah yake duba shi akalinka kar ita nafsin tana duban shugaba akalin kuma ya zama yana wani wajen idan akalinka ya duba annabi shi ma wato ƙalbinka ya zama nan yake duba shi ma ruhinka ya zama daman yi in dumasi a cikin hadara muhammadiyya shi ma sirrinka ya zama ya ratsantsani ya ratsantsani a cikin annabi a cikin irin wannan ne zaka ji maulan mu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa fa kulliya mashghulun bi kulli muhammadin wa lam attakhiz khillan suwahu wa malutu yana cewa gabaki ɗayan kulliyata bar shagaltarwa ne da kulliya ta annabi gabaki ɗayan samuwa ta gabaki ɗaya ta yanaka ta tafi zuwa ga annabi ba raguwa kaina shi yasa zaka ka ji cin wani wajen sai ka ji shehun musho ibrahim yana cewa qadis ta asalal mahabubu kulli wa jumlati wa ausalani wal gairiyatu tawallati yana cewa qadis ta asalal mahabubu yana cewa al mahabubu shine annabi qadis ta kulli ya tuke kulliyata wa ga gabaki ɗayan kulliyata da nafsuna da aqaluna da ruhina da sirrina gabaki ɗaya na almuhammadu ya tumbike ni sai zama babu ni wa ausala ne sai zama ban san kaina ba sai sadar da ni zuwa ga hadara annabi a nan wajen shi yasa shi ruhinka so ake ji bai san komai ba sai annabi shi ruhi ba in ruhin ka ya san wani abu ba an gamu da matsala ita zuciyar in ta san wani abu ba Allah ba to an gamu da matsala amma a haka zahirin ka kuma sai ka dukkanin maratubu sai ka ba su haƙƙin su a gan ka su kwantu da ɗabi'u na annabi in an gan ka a ga aikin annabi fari ka bar shi a farinsa baki ka bar shi a bakinsa duk wani abu ka bi shi yadda wato yadda shari'a ta shimfiɗa ma wanda a cikin aikin annabi da yawa za ga irin waɗannan abubuwa a cikin aikin annabi ka san rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallam ba abin da ta bayyana ba sai dai in kai ne baka gani ba Tun da Allah ya ce wala kun fi rasulullahi uswatun hasana to rayuwar manzo Allah ba abin da bata bayyana ba komai zaka ɗauki shi gurin annabi yadda shugaba wato rayuwarsa ta nuna yadda za ka yi ma'amala da ubangiji haka rayuwarsa ta nuna ma yadda za ka yi ma'amala da iyalinka da yadda za ka yi ma'amala a kasuwa da yadda za ka yi ma'amala da abokanka da yadda za ka yi ma'amala da kanka da yadda za ka yi ma'amala da dabbobi da yadda za ka yi ma'amala da yara ƙanana duk rayuwar maza Allah ta nuna ma wannan sai ka ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani ubangiji yana ga manzala yana cewa yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa iz ya'idukumullahu idan qa'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum a cikin wannan ayar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ga manzon Allah cewa ubangiji yau Manzan Allah alƙawarin ɗayan tawagan nan guda biyu ko ayarin Abu Sufyana ko kuma wancan taron shawa. Allah yi wa yewa manzo Allah alƙawarin zai ba shi nasara amma sai ga shi a wajen badar sai ga manzo Allah yana daga hannu yana addu'a yana Allahumma an shiruka wa adaka Allahumma an shiruka wa adaka Allah ine maka magiya alƙawarinka Allah Allah in shi ta talam tubat Allah in ka ga dama ba za a bauta ma ba shan kuma gashi Allah ya masa alƙawari ba Allah ya ce ba shi nasara kuma sai gashi yana addu'a don mi saboda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin Allah kai ma nuna ma ake a nan ana nuna ma lallai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah duk irin wato basa ɗin da aka yi ma a cikin komai ka saki ka saki da Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka san Allah Allah ne ba irin tajalliyatan da ba zai iya watsowa ba duk daidai ne a gurinsa shi ya fi aluma ya sha'u ne yadda ya ga dama haka yake yi kaga nan rayuwar manzan Allah ta nuna ma yadda za ka yi ma'amala da ubangijinka ko kuma yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin eh, yadda yake ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin Alƙur'ani, ke cewa laqad sadaqa laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram sha Allah aminina cewa ubangiji tabaraka ta'ala mafarkin da shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi ya shiga maka ya je gashi an yi aikin umara a hanzu ana yanke hadaya ana ta aski gashi ko ubangiji ya gazgata wannan ru'ya amma da aka zo za a shiga sai gashi kafirai sun ce ba za a shiga ba manzo Allah kuma ya tsaya suka kawo sharaɗai sharaɗai kun sani manzo Allah ya yarda yace kuma a dawo gida baya a dawo baya aka dawo kuma wanda akan hanya ma Allah ya ce ma duk an ma buɗin gashi haka a zahiri ana ganin ba a shiga ba amma kuma Allah ya buɗe to duk rayuwar manzo Allah anan ta nuna mana cewa hikima a cikin komai irin abin da malamin suke cewa as-sunan al-kauniyya a cikin komai kai ma ka fi tsarin rayuwa yadda kake can kuma haƙiƙa ka bar ta mazauninta daban amma rayuwa ka bi ta yadda take bin rayuwar manzo Allah ta nuna mana haka rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallama ta nuna ma yadda za ka yi mu'amala da yara ƙanana irin yara irin wayannan yara ƙanana rayuwar manzo Allah ta nuna ma wannan shine yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin ummu khalid take cewa babana ya zo da ni gurin shi na zo gurin man a taita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma a aji take cewa na zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama tare da babana yace ta ce wa alayya siyabun asfar ita ummu khalid take cewa akwai wani tufafi mai fatsa-fatsa haka a jikina maza Allah da ya kalli tufafin yake cewa hasana hasan sana sana au kama kala alayhi salatu wassalam ma'ana masu kyau tufafin nan yayi kyau take faɗa a cikin waya take cewa sai na koma bayan shugaba ta ce faja altu al'abu da hatimin nubuwa ta ce sai na dinga wasa da hatimin annabta wannan fa sirrin Allah nan da Allah ya ajiye wa manzan Allah a bayansa sai ta dinga wasa da shi ta ce fa zabarani abi sai babana da kamun tsawa sai manzan Allah ya ce da aha ta da a kyale ta annabi fa amma manzo Allah sai ce a kyale ta dan me dan a nuna ma kai ma yadda za ka yi mu'amala da yara ƙanana in sun zubo kakkai musu tsawa kakka tare su sai su tafi wani wajen can aje a bata musu ɗabi'unsu janyo su sai ka janyo su kai ma Allah sai ce da tun a yadda shugaba ma ya ga kayanta ya yaba kayan ya ce kayan suna da kyau karan za ga ko wani ilimi a nan wajen yarinya ce fa ya karama amma manzo Allah ya ce sana sana ma'ana wannan kaya suna da kyau wannan kaya sun kyau wajen kai koyi da nan ko ko yadda za a ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki sayyidina Hassan sai ya rungume shi har ya sulfunce shi yadda yazo hadisin Usama bin Zaidin manzo Allah ya ce manzo Allah ya dauke ni ya tsora ni akan cinyarsa ya ɗauki sayyidina Hassan ya ɗora shi a ɗaya cinyar ya ce Allahumma ma Allah ka ji kansu kai musu rahama Allah ni ma ina jin kansu to kai ma haka za ka dinga yara ƙanana duk rayuwar maza Allah ta nuna ma nuna ko yadda rayuwar maza Allah ta nuna yadda za ka yi ma'amala da iyali da mata sai ga eh, eh, eh, ya tabbata a hadisi sahihi maza Allah yana ɗage ina da can sai da Zainab ce kenan dakin sai da aisha sai da zano ta aiko da akushinta da wani abinci a ciki a kawo shugaba sai da aisha da ta gani tuntuko akushin nan akushin ya dare ya fashe amma maza Allah sai dinga murmushi sai tattara akushin sai yake cewa gara ummukum gara ummukum babu ku tayi kishi kaji wani irin tosa na annabi amma ba kai rin ka je gida ka dinga bal da kwanuka a jika kana faɗa da iyalanka ba ka zama rago ai namiji mata sima. ma ka daure ka haƙura in taimaka ce ranke daɗe ya haƙuri shine namiji to kuma ka rasa inda za ka nuna gwarzanta sai a gurin mace ko a gurin yara ƙanana ai baka isa gwarzo ba ai sima sima abin da za su ka yi haƙuri ka ce Allah ya taimake ki ki yi haƙuri me kike so take away kike so to bari a je a kawo ne gaskiya haka manzo Allah yake kyakkyawar mu'amala da iyalansa manzo Allah ba shawara yake a Hudaybiya sanda manzo Allah ya umarci sahabbansa da su cire harama ba ai ba su cire ba su kai shiru manzo Allah ba shiga ya gaya ummu salama ba ya nemi shawararta ba ummu salama ce ta kawo ba al'ummar musulmi ya fita ba ta ce ya rasulullah ai ba umarni za a yi musu ba suna ganin ba za su iya cirewa ba ne kai baka cire ka ba kai za ka fara cirewa irin manzo Allah yana cire haraminsa duk sai suka cire manzo Allah sai shawara da ita da hadisin Abu Zar'in manzo Allah ya zai saurari sai da Aisha ta dinga ba shi labari me za a gaya wa annabi wanda duk ilimin kullum awali na wal akhirina duk wani ilimi Allah ya sanar da annabi amma manzo Allah ka zai tsaya sai da Aisha tana ba shi labari kuma labaran fa har labaran jahiliya sai ta ba shi labari yana ji wanda fa shine fa sur shine komai fa Allah ya tattare a gurin annabi amma ya saurara ya dinga jin labarin har aka faɗi labarin nan a faɗi har aka zo labarin Abu Zar'i irin yadda ya tausasa wa matarsa da yadda ya so ta manzo ya ce to zan zame miki kamar Abu Zar'in gurin Ummu Zar'in kaji fa sai kulli fa to in kuma ka zo yadda manzo Allah yake mu'amala da sahabbansa nan ma za ka sha kallo in ka zo yadda manzo Allah yake mu'amala da irin wanda suka marasa lafiya ba ga hadisin ummu zukarin ba hadisin Ibn abbasin yake nan ibn abbas yake cewa bana nuna muku yar aljanna ba yace to hazihi almar'atu sauda wannan bakan mace yar aljanna ce suka ce ya haka yace ta zo gurin manzon Allah ne tace ya rasulullahi tace ya rasulullahi ina fama da rashin lafiya tace watar in abin ya kama ta hayayya ga kan cikin take ta ciccire tace ya rasulullahi kai min addu'a yace zan ki in zaki iya hakuri falakil jannatu an baki aljanna ki haƙura ta ce ya rasulullah zan haƙura amma ya rasulullah wata ran halin ya kama ne har ciccire kayana nake ita to shikenan ba za ki kuma cirewa ba shikenan ga yadda ake mu'amala da su isa mu kokari a cikin komai maza Allah ya zama duban mu maza Allah ya zudu in wajen baiwa ne manzon Allah akwai baiwa maza Allah baiwa ne da shi ba a son ruwa musamman ƙanana wanda suka tausasa da makota ka baza musu ai ta ba su ai ta ba su yana cewa innal aksarina humul aqalluna yawmal qiyamati illa man qala bi yadihi hakaza wa hakaza yace masu tarin dukiya to a ranar alkiyama su ne kuma basu da komai sai wanda ya dinga haka ya dinga haka ya ta miƙawa kuma ka ko ka miƙa ka ba wa makota ka ba wa yan uwa a ba wa mabukata yasa yan uwa in rayuwar manzo Allah ta zame mana mu dubi to sai mu huta shine babban magani annabi manzo Allah shine magani in rayuwar manzo Allah ta zame ma madubi ta zame ma abun koyi sai ka huta amma kana kaucewa to kuma an shiga cikin wahala wa in kudi uhu ta tadu abin annabi a nan shirya yake abin sayyidina rasulullahi a nan tsira yake abin sayyidina na sayyidina rasulullahi a nan hutu yake a kauce masa kuma a nan tsiya take a nan wahala take Isa Allah ban mu da annabi Allah ban mu da annabi Allah ka saukar da alharai a zariya dewa na kuma yan uwa mu riƙe ɗari ka ci jami'a wanda Allah ya shi bace jani to ya gode wa Allah a yau ba hanyar da za ka bi ka gwada bi na annabi sai ɗariƙar tijjaniya ka sai ta ɗariƙar tijjaniya fa ɗariƙar annabi ce a ɗariƙar manzan Allah ne Maulana Musho Tijjan radallahu ta'ala shi ne babban muƙaddami cikin ɗariƙar tijjaniyar amma mai ɗariƙar annabi haka su shehunan suka faɗa manzo Allah ne shugaban ɗariƙar ya babu shehu tijjani shi yasa zaka ga in ka zo kana karanta lazumin ka na safe da yamma akwai maqasu da ake yi in ka zo za ka yi istighfari sai ka halatto ayar qur'ani da ta umarni da istighfari fa kun tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara in za ka yi salatul fajr ka ce inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi in za ka yi hailala sai ka ce fa alaman da hula ilaha illallah haka ake faɗa gurin wazifa da zikirin juma'a da lazimi dan ka san Allah ake wa annaba ake wa kuma ka dawwama kana yi saboda ba aikin manzo Allah yana son aikin da za a dawwama ana yin sa kana ahabbul amali ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ya kuma alaihi ma ya duma alaihi sahibi haka sai da Aisha ta ce sannan kuma shehu mu shehu tijani ka san hadaran manzon Allah Allah ya ba manzon Allah komai in kana nema a gurin Allah sai ka je gurin annabi shine kofar Allah fa ahmadu baballahi wal qasdu na hawahu to shehu tijani ya nema mana wata irin lamana kasan kuma hadaran manzon Allah a nan hadarar annabi halara akwai ce ba a san babu ba a halara annabi tana cewa sayyida masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sha'in fa qala la ba a taba tambayan manzon Allah wani abu ba yace babu inda yake kyauta aljanna yake kyauta rahamar Allah isa shehu tijani ne mu lamana gurin manzon Allah duk almajirinsa wajen mutuwar sai zama yana tare da annabi ya nemi lamana gurin manzon Allah manzon Allah ya masa lamana duk almajirinsa a sa ya zama yana tare da annabi ya nemi lamana gurin manzon Allah duk almajirinsa a ran mahashar ya zama yana zillal arshi a aljanna yana mukutaka da manzon Allah manzon Allah kuma ya masa lamana amma fa ka riƙe abin da aka ce ka yi na ɗariƙa shine za ka samu wannan lamana ka riƙe sharaɗan ɗariƙa sharaɗan ɗariƙa a shi shine kamar da muniyatul muridi yake faɗa ka za ka fi ilma biyal hadi amar wa tarkuma huna hana wazajar aikin annabi duk abin da manzon Allah ya hani kai kuma ka hannu abin da manzon Allah ya umarni kai kuma shi kai garfa a kansa a ƙarshe ina addu'a sai di mala abidur rahman Allah saka masa da alheri irin tsayawarsa da kuma yadda yake jan matasa zuwa ga Allah Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara mana irinsu Allah ya saka masa da alheri Allah ya albarka ga Zariya. daman Zariya wajen albarka ne Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara albarka ga garin garuruwanmu gaba ɗaya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a mu. da kasashen musulmi gaba ɗaya Allah ba mu zama lafiya Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allahumma izal islamu wal muslimina wa azilla shirka wal mushrikina Allahumma ahlik a'da ad-din Allahumma dammir a'da ad-din Allahumma ahlik man kana halakuhu lil muslimina Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka mu gidajen mu lafiya malaman mu Allah ya saka musu da alheri shehu malam bala Allah ya ƙara masa lafiya